daga ayyukan dararen Ramadan a yau Alhamis ta yi daidai da shida ga watan hudu shekara ta 2023 daren 16 ga watan Ramadan. A wannan daren ana son sallah raka'a sha biyu kowace raka'a fatiha ɗaya da alhaƙumu wanda ya yi wannan sallah Allah zai tashe shi a cikin kabarinta cikin farin ciki da jin daɗi. Allah ya bada ikon yi amin daga taskar Sultan TV Ramadan Karim. Jama'a ku tashi mu sami rabon mu watan bananza ya kama